kun iya tsomi ma'ana ku tsoma ku cire kun iya to kawai sai na ga mutane sun jayarci kalma ka san shi ɗan ƙauye idan aka ba shi shayi da biredi kai ka san ɗan ƙauye ma baya ɗauka ɗau biredi ya haka sai ya tsoma tukunne yake sa a baki ya ci to ni haka nake nufi gaskiya ban ji daɗi ba sosai dan na sha martani kala kala wallahi san ban ji daɗi ba bidiyo ka na karɓe shi ta inda ban zata ba saboda yadda masoya suka dinga ba halina ba ne hakan ya sa na fito na ba da haƙuri sannan umar ita ma ta ce in yi bidiyo in ba ya haƙuri to ni yadda nake ganin a comment section ana fari da tsomi fari da tsomi fari da tsomi idan na wallahi ko a kasuwa idan na bula sai da in ji an ce fari da tsomi fari da tsomi kawai sai na ce bari dai in mai da sunan nan kawai tsantsayi ne ma ya sa na mai da shi gidanmu ne anan aka haife ni anan na taso na yi rayuwata kuma gashi alhamdulillah ina jin daɗin rayuwa ta yadda ya kamata wannan gidan ƙasan ni ya biya mun wallahi ya mun gidanmu ne inda aka haife ni zan iya auren magajin ma amma in yana da mata ma ta yi hakuri gaskiya zan iya auren shi tiktok da fim ɗin gani ake kamar tafiya ɗaya amma ni ma ina mamaki wai yaya gaba ɗayan mu mu da su bamu samu haɗin kai ba dan gaskiya ɗan fim ji yake kamar ya kashe ɗan tiktok haka suke ji a ransu ya kamata a ce hizba ma gaskiya ta shiga tsakanin sai da sadiya da ji fresh habi da barka da yi barka ga da ana da tambaya wai kin iya kunu <laughs> ni ban iya kunu ba kai ka iya tsoro kin je kin yi bidiyo kin tada hazo a tiktok kin yi batutuwa menene ya faru kuma a daga bayan kin fito kin yi ba kuwa ita dai kalmar da na faɗa mutane ne suka wata bahaguwar fassara amma ba haka kalmar take ba kawai ni da naga mutane sun fito suna sun yi um, sai a kalle ka a ce ka iya kunu ni ma shine da na fusata na ce kun iya tsomi ma'ana ku tsoma ku cire kun iya to kawai sai na ga mutane sun jayarci kalmar amma ni ba haka ba wai yadda mutane suka ɗauki kalma ba haka to na bidiyon ba misali ke mai gini bidiyo ka san shi ɗan kauye idan aka ba shi shayi da biredi kai ka san ɗan ƙauye ma baya ɗauka ɗau biredi ya haka sai ya tsoma tukunne yake sa a baki ya ci to ni haka nake nufi to ke da baya kawai ba ni dai haka ne haka dai nake nufi ka ɗau biredi ka sa a shayi ka tsoma haka nake nufi kawai na ga mutane sun jayarci kalmi eh menene bi baya gaskiya ina yin bidiyon kawai ina hawa tiktok kawai sai na gama gana aisha umaira to ita ma dai ji cewa ta yi mm, dai yadda ta fassara fa haka mutane za su fassara to sai na koma kan bidiyo in ji wai ma na ce kawai sai na ga bidiyo ma ya je inda ma ban taba tunani ba kawai na je na cire don gaskiya ita ce dalilin ma cire wannan bidiyon wasu na cewa to wai ita aisha mai nan me yasa yake tsoron ta ne an ce ba kya jin magana kowa sai tata to banda abin ka duk wanda zai zo ya gaya ma gaskiya a duniya kai ka san me kauna ka ne to gaskiya ina kauna Aisha Maira ine mata kallo kallon yar uwa ma nake mata duk wanda zai fito ya ce gyara to gaskiya wannan mutumin zai zama masoyinka ne so ina ina ganin mutuncinta kuma babu abin da za ta ce in yi wanda ba zan yi shi ba gaskiya sai da idan abu ya saba wa addini amma in dai wannan wala ba abin da ba zan iya sosai. ma me alaka ku guda Aisha mai ganin <laughs> ba mu da alaka da ita tunda tun ina yi ba ta san ma ina yin ta ba har ta san ina yin ta ba ni da alaka da umar gaskiya akwai wani da ake yawan ganin ku a bidiyo hanafi <laughs> menene alaka guda da shi hannafi rabilu musa dan iburu hmm. mutane suna ta tambaya ta cewar wai ni a gidan marigayi ne to gaskiya ba haka zancen yake ba kawai dai muna da alaka da da su ne misali zama ne ya haɗa ko ko alaka ce ta yan uwantaka alaka ce ta yan uwantaka to shi wani irin bidiyo ko fi da shi kwana biyu ma gaskiya ban bidiyo da shi ba eh, na ma daɗe gaskiya ban yi bidiyo da shi ba wanda kuke a bayan wani iri bafi. wala wani bidiyo ne dai muka fara yi da shi lokacin ya zo gidanmu kawai sai na ce mana sai na ce mai hannafi ya kamata ka yi mana aktin din baba to shine hammurya shi da komai da komai to sai bidiyon ya je bayan to sai na ga mutane suna tambaya ta kuma muna yin bidiyo da shi idan mun haɗu amma ba sosai ba sakamakon aiki ya dan yana dan rike shi ba wai kowane lokaci nake ganin hannafin ba amma me gaske cewa ki jiki zana mai layi wai ya ce yana son <laughs> wai shi ma yana magana yan matansa ko da yake a bari shiru shi ya ma kusa aure kaga kenan ba ma magana soyayya a tsakanina ni da shi dan uwana ne ki za da kike a ba yaudara tsakanina da annabi na gaya ma dan uwana ne kaga kenan ba yaudara a tsakanina ni da shi ina labarin soyayya ku da aliyu fiye <laughs> abokin aiki na ne shi ba soyayya ba soyayya tsakani na da shi kawai dai aboki yana tiktok yana yi to ya zama irin abokina ne ka san muna kaunar fa mu yan tiktok muna kaunar mu sosai wallahi sosai na idan ka ga irin wani mace da namiji ya ka ɗauka soyayya suke to kawai tsabayan alaƙa ce da Allah ya damu 'yan TikTok. Muna da haɗin kai yadda ya kamata gaskiya. Ni alaka ku da lawansi. shi dan uwana ne to ya kika ji lokacin da mutane suka yi ta martani akan bidiyon can da ke. yi gaskiya ban ji daɗi ba sosai dan na sha martani kala kala wallahi san ban ji daɗi ba bidiyo ka na karɓe shi ta inda ban zata ba so kuma daga baya na zo na fito na yi bidiyo na ba da haƙuri saboda yadda masoya suka dinga ba halina ba ne hakan yasa na fito na ba da haƙuri sannan mayar ita ma ta ce in yi bidiyo in ba ya haƙuri wani zai ce idan kin ji ba da ya kin yi bidiyon ne ba haƙuwa menene kuma zai sanya ki zo ki mai da sunan ki mai da shi wani lakabi <laughs> to ni yadda nake ganin a comment section ana fari da tsomi fari da tsomi fari da tsomi idan na wallahi ko a kasuwa idan na bula sai da in ji an ce fari da tsomi fari da tsomi kawai sai na ce bari dai in mai da sunan nan kawai tsantsayi ne ma ya sa na maida shi amma ita ma sai da umaira ta kuma mun magana akan na maida suna na haka sai da ta yi faɗa sosai ta ce don me zan dinga halakanta magana wadda take da muni da kuma sunana na ce mata da kika bijire mata ki wala ban bijire mata ita ta san ba na bijire mata wala ba hmm. na bijire mata saboda gaskiya ba da ita ta ma sani ba na bijire mata yanzu ya suna a wannan kika mata ki ita ita ma kanta ta san aikin a babu jire mata na yi ba babu jire mata na yi ba ita kanta ta san kuskure na a mai da sunan na mai da sunan haka kuma ta ce mai in gyara kuma na ce zan gyara insha Allah saboda dole idan ka canja suna a TikTok sai yayi wata daya TikTok yake baka damar ka kara canza wani suna akwai wani wuri da yake wannan bidiyo mutane sukan yawan yin tsokaci a kai wani karin bayani zaki me yasa kika zaɓi wannan location gidanmu ne inda aka haife ni ai kaga mutum ba zai ki gidansu ba idan ban yi bidiyo a gidanmu ba to a ina zan yi dole sai nan ne ya kamata na gidanmu ne na ga yawanci mutane ma suna mamaki akan akan gidan gidanmu ne a nan aka haife ni a na taso na yi rayuwata kuma gashi alhamdulillah ina jin daɗin rayuwata yadda ya kamata wannan gidan ƙasan ni ya biya mun wallahi ya min gidanmu ne inda aka haife ni. Yanzu da aka ce ki zaɓi mijin aure a TikTok ba za ki. Zan iya auren magajin ma. amma in yana da mata ma ta yi haƙuri gaskiya zan iya auren shi. Magajin Saboda me? Gaskiya suna ɗaya daga cikin waɗanda suke ba mu gudunmawa a TikTok misali idan mutum ya yi ba daidai ba suna iya kiran su gaya masa. kuma su suna yawanci ma ai sun dan fi wa'azi suke yi wa'azantarwa suke abu na muni idan sa gani za su fito su yi magana kai. yanzu duk hajjoyin da magajin mala yake da su zaki yaki da su kenan cewa kai wa zan iya aura misali kai shine ce hmm. idan aure ne zan iya auren hmm. magajin to yanzu idan malam ya ji kuma ya ji ya gani kawai ke kofa a wuri take fito yanzu kofa a guda take yanzu wasu na cewa wai ko yan tiktok kamar kuka rena yan masana'antar kanewood tafi me da mu kulsu suka tsone muku ido su a'a mu ne muka tsone musu ido amma su ba tsone mana ido ba ta gaskiya da alaka a tsakaninmu da su tunda kamar misali da tiktok da fim ɗin gani ake kamar tafiya ɗaya amma ni ma ina mamaki wai yaya gaba ɗayan mu mu da su ba mu samu haɗin kai ba don gaskiya ɗan fim ji yake kamar ya kashe ɗan tiktok kaka suke ji a ransu ko wani abu muka tare musu ba dai musani ba amma gaskiya tsakanin dan fim da dan tiktok maganar Allah ba a jituwa wala ba a jituwa saboda ni na gani a kaina dan akwai wadda ta ce min yanzu na fara gani kuma yar fim ce jaruma ce ban san gaskiya me tare me muka tare musu ba amma tsakanin dan fim da yan tiktok gaskiya akwai adawa mai karfin gaske wallahi akwai adawa sosai yanzu misali ku mai kuke fatan a yi domin ku an kawo sauyi a wannan masana'anta ta tiktok har gobe ina ƙara kira da hukumar hizba ta sake dawowa gurin 'yan tiktok ina neman wannan alfarma da ta ƙara gyaran da suke gyara da suke a masana a tiktok ya kamata su ci gaba da yi muna jin daɗi sosai a daga shi dai kina so a tattaka musu lonzi <laughs> to shi lonzi yanzu me yake ai ba abin da yake rawa ce yake yi. kamar su da suke ganin ya kamata a ce hizba ta neme su yanzu kaga ya kamata a ce hizba ma gaskiya ta shiga tsakanin sai da sadiya da g fresh gaskiya ina roƙon hukumar hizba da allah ta duba ta duba irin abin da suke yi wannan badakalar da suke yi ya kamata hukumar hizba ta kira su domin na san ba su fi karfin hukuma ba dukansu amma kewa ke goyon baya sai da ko jituwar shi mai ɗaki da shi ya san inda yake mai zuba ake cewa menene a tsakanin su Allah ne kadai ya san me gaskiya ba ka ce wani ne yake da gaskiya ba wani ne yake da gaskiya kawai da ina roƙon hukumar hizba ta shiga cikin wannan abin ta san ta zo ta ji wai me ma matsalarsa suke wannan abin mata da miji suna irin wannan abun kuma a social media ya kamata hukumar hizba don Allah hukumar hizba ki shigo cikin wayannan wayannan mutane domin suna yi wa aure haka kamar suna wulakanta aure ne gaskiya a ƙarshe mm. eh da gaske ne kun taba soyayya da da yake dawa da yake kai wai dan kare Ahmad yake ai abokin ka abokin sana'ata ne ko in ce ma uban gidana ne kawai Ahmad yake uban gidana ne Muhammad ta bace gina sai shi gaskiya ba ta soyayya tsakanina da Ahmad Eke Ahmad Eke uban gidana ne wai mm. to ya kuke da Kadiri ƙawata ce Kadiri ƙawata ce Thank you.